Lamarin wanda ke tattare da abin al'ajabi ya faru ne a wajejen karfe uku na ranar jiya talata a ƙauyen Balleberi kusa da garin Tongo-Tongo iyakar Nijar da Mali inda wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a kan wasu motocin sojan Nijar a daidai lokacin da suka taka nakiya. Wata majiya mai tushe ta tabbatar min da faruwar wannan al'amari da ya haddasa asarar rayukan dakaru masu tarin yawa. Ko da yake kawo yanzu ba a tantance adadin waɗanda suka rasu ba ballantana a fitar da alƙaluma in ji ta. jim kaɗan bayan kai wannan hari jiragen sojan amurka da faransa da nishar sun garzaya wurin da abin ya faru da nufin fatattakar waɗannan mahara sai dai har zuwa wannan lokaci bayanai na nunin ba ɗaya daga cikin jirage ukun da ya gano inda suka dosa abin da ya sa ake ganin akwai alamun gamin bakin wasu mazaunan karkarar da aka yi wannan gumursu in ji wannan majiya Ƙauyen Tango-Tango nan ne inda wasu sojojin Amurka da na Nijar biyu suka haɗu da ajalinsu a watan Oktobar 2017 lokacin da wasu 'yan takife suka yi musu kwanton ɓauna, lamarin da wani bincike ya tabbatar da gano wasu mazaunan garin da haɗa baki da 'yan bindiga. Yankin Tilaberi mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso na fama da hare-haren ta'addanci a 'yan makonnin nan domin ko a shekaran jiya litinin 'yan bindiga sun bakunci garuruwan gaise da dolbel inda suka harbi wani limamin kirista a ka yayin da suka yi yunkurin kutsawa gidan yarin kutukale sai da jami'an tsaro suka furtume su ko da yake ɗaya daga cikin dakarun na nishar ya hallaka a sanadiyar barin wuta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar